gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim hayar so kashi na goma sha hudu don shi a gurin shi Fatima kamar shuka ce da yake ba ruwa. A lokacin da Junaid zai kammala dukiyarsu, ya san zai fi kowa jin daɗinsa, saboda ba ƙaramin investin zai yi a kamfaninsa ba. Shi yana kallon Junet a matsayin matashi da ya iya nema, kuma yana hango zai haɓaka neman shi a nan gaba, don haka Junet abokin kasuwanci ne. Yana da kyau ka haɗa kasuwanci da matasa masu tasowa irinsa. Zan iya abu, ta faɗi gabanta na faɗuwa kamar yanzu za ta yi abincin. Mom dai bata saka masa baki ba, kallon sa kawai take ɗaiɗai. Ita yanzu mai ma za ta dafa. Ta ma iya kunna gas ɗin? Bare kuma amfani da kayan makeken kicin ɗin nan nasu? kuma wai abincin ma mai daɗi suke tsammani na musamman kalar nasu na 'yan gayu da suka saba zaman ƙasashen ƙetare. Gwangwanin Maltina ta ƙara kafa a baki a karo na uku ta kurɓa. Ta ɗago gwangwanin ta kalla, tana jin 'yan haɗe-haɗen da ta zuba suna mata yadda take so. Ƙara kurɓa ta yi, kafin ta aje a teburin gabanta da ke manna a gefen ƙaton madubin da ya dire har ƙasa, tana mutsi-mutsi da idanunta cikin tunani. Cikin 'yan daƙiƙun kallon da yake mata ta gama kwashe surar fuskarsa tsab a cikin ƙwaƙwalwarta. Kara matse idanunta ta yi. Sahilin ta kai yatsunta cikin dambulejen gashinta da ke kwance kuma a barbaje ta sosa. Kawai bayanai take son sani a kan shi, da shi ɗin ma gaba ɗaya, da take fatan ƙara jefa ƙwayar idanunta a kyakkyawar fuskar shi. bayan da suka bar wurin take ba ta wahala inda za ta samo shi, amma kowa ta tambaya abokan hulɗata ba su san shi ba. Asali ma ba su gan shi ba a lokacin. Ta kansu suke, su samu su bar hotel ɗin kafin a kama ta. Duye da ta yi zaton abin da sauƙi kamar yadda suke samo bayanansu, amma shi san bai zo da sauƙi ba. Ka cancanta, ta faɗi a fili. Sai kuma ta buga ƙafa cikin alamun gajiya da rashin madafa, ta fara hautsana gashin kanta. Laila! Ta ɗago manyan idanunta da kwalli da eyeliner da maskara suka haɗu suka dami sama da ƙasa. Ta jefa masa wani kallo. Me? Zuli na ce. Da rufe idanun nata ta buɗe, sannan ta sa hannu ta mai da gashinta da ya zubo fuskar ta baya. Me? Akwai taro da Black Shadow goma da rabi na dare. Kin kashe wayoyinki ana ta neman ki. Ta juyo ta ɗauki gwangwanin Maltina ta kafa baki. Sai da ta zuƙe shi tas, ta matse gwangwanin ya mokaɗe, ta wurga mishi a fuska. Sannan ta ɗaga yatsa ta nuna mishi ƙofar fita. Ba musu ya fita. Madubin take kallo, ya da fuskar ta duk ta malmale. Gefe da gefen bakinta dijan baki ya dame, gaba ɗaya ta yi kamar wata aljana. ta miƙe tsaye tana kwalar da stool ɗin da ta tashi a kai tana ganin dashi-dashi ta isa gado ta faɗa da ciki idanuwanta na rufewa ta kasa samun nutsuwa tun da ta farka ita dai umma ta ɓallo mata ruwa jiya da kyar bacci ya ɗauke ta shi ma dan an mashi lakabi da ɓarawo ne gashi mun bata ce komai ba kuma ai ta san bata iya ba wayar ta ɗauka ta kunna data dole ba kowa ta aje a whatsapp ɗin ba dan fa'iza ce ma ta saka mata shi a yan kwana biyun da ta yi da wayar a gida. Ta saka ta a wani gurb na 'yan ajinsu, duk da ita bata ga amfanin shi ba. Rashin abin ya sa ta leƙa gurb ɗin, duk da babu wanda ta sani. Tsilim ta ga wani gurb ɗin da sunan makarantarsu, da wasu lambobi da duk an mata magana. Shigowar saƙonni ba tsayawa ya sa ta aje wayar. Idan ba za ki nutsu wuri ɗaya ba ki fita falo, kin ishe ni da mutsu-mutsu. Ta ji magana shi ba zato. Hararo wurin da yake yi, duk da ba ganin ta yake ba. da akwai tazara sosai tsakanin kujerar da ta zama tata da gadon shi da yake kwance. Wannan ai rigima ce, ta faɗi tana turo baki. Kika ce me? Ban ce komai ba. Bai ƙara magana ba, har ta ɗauki wayarta. Ba zato ta ji ya ce idan biki iya girkin ba dole ne sai kin yi? Ko an miki dole ne? To ba an ce in yi ba, ta faɗi kamar za ta yi kuka. Ba ki da hankali, ya ƙara faɗi, daga haka ya shiru abinsa. To idan ba rashin hankali ba? Ai ya ji lokacin da Abi ya tambaye ta ko za ta iya, kuma ta ce eh. Sai yanzu kuma ta zo ta ishe shi da mutsu-mutsu mara dalili? Shi a ganin shi ai ba wani abu bane idan ba ta iya girki ba, sabo da yadda ya tashi a gidansu. Idan ba mamin shi ba, ba zai ce ga rana ɗaya da wata mace ta shiga kicin ta girka abinci a gidan ba. Ita ma ya sha faɗa mata. Mami wai dole sai kin yi girki ne? Ke ma ki dinga hutawa don Allah. Takan yi dariya, ta ce Nasir ai girki shine mace. ta yaya zan ba mijina abincin 'yan aiki ina kwance to duk lokacin da za ta yi girki in yana gida tare suke yin shi shi yasa sai an tona a samu abin da bai iya ba wannan dalilin ne yasa na dira ba wani girki take ba duk da ta iya kafin ta shiga kicin shi ya tashi ya dafa koma me dan tana jin babu daɗi har ta saba da yake ita ma a gidan hutun ta taso sai ba ta kallon hakan a wani babban abu da haka yanzu shi bai ga dalilin damuwa da take ta faman yi batun jiya har tsawon wani lokaci kike zaune a Amerika? Ya jefo mata tambayar da ta saka hanjin cikin ta juya. Bai ƙara magana ba, amma ta san ita yake saurari. Ba wani sosai ba, na fi zama a Legas, ai bani son bin yaya. Sai a barki wurin wa. Ni dai ka ƙyale ni. Ta faɗi tana kwanciya da sauri, ta ja bargo ta rufe har kanta tana muzurai. Ƙyale ta yi, sai ma tashi da ya yi wanka ya fita workout. Sai da ya fita ta ƙara kunna wayar lokacin duk sakonnin sun gama shigowa ta fara bin lambobin tana duba. kusan duk ƙawayen fa'iza ne daga grup ɗinsu suna na murjanatu ta hango wata ta mata magana ta shiga amarya ya kike na kira wayarki a kashe zan shigo jibuna ka miki kayanki da ta duba magana sai ta ga kwanan watan tun na shekaran jiya ne kenan yau za ta zo kashe data ta yi ta kira murjanatan amarya ta faɗi bayan ta ɗaga kamar za ta fasa kunnuwan Fatima. Ya kike? Ya mami? Lafiya lau, ga ta nan tana gaishe ki. Na yi ta kiran wayarki a kashe, ina son na zo. Ƙila dai network ne. Za ki zo yau ɗin? Eh, zan zo. Da wuri to please. Insha Allah, bar ma in tashi. Sai na iso. Suka yi ban kwana. Hajiya zuciya ta yi. Idan ta zo ta samu mai taya Tana ta kallon agogo har sha ɗaya da rabi. sai ga murjanatu ba ta manta ihun da na sai mata ba lokacin da ta bar mai aiki ta shigo ɗakin shara da haka ta sauka falon ƙasa suka zauna mom na ciki bari in gaida ta Murjanatun ta faɗi tana kallon yusra eh tana ciki da alama ma ba wajen take ka zo ba ko ta yi dariya to duk da nake zuwa ai wurin kowa nake zuwa musamman ma ke ƙawali yusra ta taɓe baki tana canza wurin zama can nesa da su fatima ta bi ta da kallo Zuwa yanzu za ta faɗi Yusra ba ta son ta a gida. Idan ma akwai wani wanda bai son ta, to bai nuna kamar ita ba. ƙiri ko magana ta yi mata bata ta amsawa, in ba a gaban mun ko nas ba. bi baki ta ita ma ko a jikinta. Murjana ce yau a gidan mu? Mom ta faɗi tana aje wayar da take yi. Wallahi kuwa mom, ina wuni? Kullum fa idan na ce zan zo, sai mami ta ce in bashi sai wani satin, wani satin ma haka. Ai ban san me yasa anti kule ke makonki ba. Mama ce kawai ba a yi wa ruwarki Ta yi dariya. Idan na fara zuwa makaranta ai dole in rika fita kullum. A ah, lallai, mam ta amsa. Da mam da maman murjana uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Su biyu ne mata a wurinta. Antukulu ce babba, sai mam, sai Kabir, da suke kira ankul. Shi a Kano yake aiki da zama da iyalinsa. Mami na da kirki sosai, san halinsu bai yi kama da mam ba. Murjana ce kawai ‘yarta, har yau bata ƙara haihuwa ba. shi yasa take mata duk san duniya hakan kuma bai sa ta gaza da bata tarbiyya mai kyau ba a lokacin bikin Fatima ma ita mami bata san abin da mom din take ciki ba ta dai faɗa mata za a fara aje amarya a gidanta a nan angwaye za su ɗauke ta saboda iyayenta sun rasu a hannun yayanta take baƙi ne ma a garin mami ta san halin abu sarai har ma da kanwata ta bata san alaƙarsa da wani yarinyar ba ko bata tambaya ba dan ba shiga irin wannan sabga take ba mafi yawan lokaci bata cika san murjana na zuwa gidan ba dan bata son ta ɗauki ɗabi'unsu sai mum ta ce wai rowa ta take yi idan murjana ta je wuri ta daɗe to gidan ƙaninta ne har gara ma gidan Uncle Kabir idan aka yi hutu tana zuwa. Mun bara na je wurin amarya. Oni, ko da yaushe kika santa haka? Ta yi dariya, tintini ta bace daga ɗakin. Mam ta bi ta da kallo. Ga jakar ki fa, ki yi haƙuri ban ka miki da wuri ba. Marjana ta faɗi tana bata jakar. Ba komai, ta karɓa, ta kai ta ɗaki ta dawo. Wai abinci zan yi duka gidan nan, har abu, Fatima ta ce mata ƙasa-ƙasa. Wuuu, ashe yau na zo a sa'a zan ci abincin amarya. Fatima ta ɗan ɓata rai ta yi shiru. Me, ya miki yawa aikin ko? Zan taya ki. Ta dai yi shiru. Menene? Ta ƙara matsa kusa da ita. Ni fa ƙawa nake ɗaukan ki, kuma ‘yar uwa, ki faɗa min idan da matsala yanzu nan sai na magance ta da faɗi da murmushinta me za a dafa to me daɗi ba suke so something special murjana ta ɗan yi shiru tana tunani anti haba ki daina min haka ni dai ta katse ta ta yi dariya ke ƙawata ce amma anti ta farko matar yaya guda ki rufa min asiri sai kuma ta kalle ta a tsanake ta ce ba dai baki iya abinci ba ta faɗi tana fiddo ido na iya amma ba kalan nasu ba. Ni fa bana ma iya cin nasu. Ta ƙara fido da ido waje, sai kuma ta yi dariya. Ta, ai abincin gidan nan da shi da ki je ƙasar waje su baki abinci duk ɗaya ne, ki rasa gane kan shi. To ba ki ga masu dafa abincin ba ne? Ai ba mutanenmu ba ne. Suka sake yin dariya su duka. Kar ki damu, ai ba dole sai nasu ne special ba. Idan muka yi abincinmu mai daɗi za ki sha mamakin yadda za su buɗe ciki su kwasa. Mu je kicin ɗin. suka ƙarasa suna dariya har da tafawa. Sai da Murjana ta buɗe freezer ta gama leƙe-leƙenta, ta shiga stoma, sannan ta fito ta ce za mu dafa musu white fried rice da liver sauce, sai cikin cauliflower kori a haɗa shi kenan. Abin sha duk babu lokacinsu, su share man da suka saba. Zai ishe su? Ki bar su, babu wanda baya cin shinkafa ai. Dan ba su ke yi ba shi sa suke dafa kala-kala. Yanzu kuma aike ce ba masu aiki ba. Fatima ta yi murmushi, kaji uku Marjana ta ɓanɓaro da liva ta aje su, sai suka fara yanka kayan lambu kafin su huce. Da dai suka yanka komai ya zama redi, har Fatima ta zama mai da albasa a cikin tukunya da Murjana ta faɗa, mam ta leƙo. Ah, aikin ake ta yi ne? Bata jira amsa su ba ta ce Murjana, zo, aiken ku zan yi da sauri kasuwa ke da Yusra. Ta juya ta fita, Fatima ta kalli Murjana, ita ma kallonta tai, suka rasa me za su ce wa juna. Bari in ji ko sai mun gama girkin za mu je aikin. tana rufe baki su da ta shigo kicin ɗin har ta shirya taho har an ta da mota ta ja hannunta suka fita fatima ta yi tsaye tana bin albasa da take soya a mai da kallo kayan take kallo ɗaya bayan ɗaya ta ma rasa me za ta fara da shi ko ma ta ce me za ta canza ta girka agogo ta kalla sha biyu saura minti biyar lokaci na ta tafiya ta kalli shinkafar da suka wanke ta kalli kayan lambun da hantar da suke a yanke gaba ɗaya ranta ya ƙara ɓaci gara ta buga musu jalof da watsa kayan lambun da hantar a ciki, kazar kuma su san yadda za su yi da kayansu, ai maganinsa kenan. Tana kama za ta sauke maganar Umma ta faɗo mata, balle 'yar Amerika ma? Ta saki tana buga ƙafa. Haushin amincewa da girkin ta farko ta yi, ta rasa mimim take nufi da ita. Ai ta san ba iya ta yi ba, kuma ta zo ta janye murjana. Yanzu idan ba ta daidai ba kuma sai ta ce ta ɓata mata jaraba ta rusa mata plan. What the hell? Motsin mutum ta ji a bayanta, ta jiyo daidai lokacin da ya rankwafo yana kashe gas ɗin ta yi karo da shi kyabta idanu ta tana ja baya me kike yi haka kina shirin tara gobara ne ta juya ta kalli albasarta ta ƙone ta yi baƙi cikin mai ya kalli kayayyakin da ta jera ya ma rasa me za ta yi da su don bai ga alamun ta iya wani girki ba me nan ya ƙara tambaya yana nuna kayan da baki marjana ta zo mu yi kuma mom ta aike ta kasuwa ta zayyano mashi abin da suke sanyi. Taɓe baki yana janye kafafun shi daga wurin, kamar ba shi ne ya tambayar ba. Ya buɗe firij ya ɗauko robar ruwa, ya ɓalle ya sha fiye da rabi, kafin ya bar kicin ɗin da sauran ruwan a hannunsa. Wani irin takaici ta je ya tokare mata wuya. To me na tambayar tata idan ya san babu tsiyar da zai mata? Kai, sanwar ma ba a yi, sai an me kashe ni idan ba a ci abincin nan ba. Ba dai 'yar Amerika nake ba? Ta yi dariya, zan ba su tabbaci kuwa. tana faɗi fu tana fanyar fita daga kicin ɗin. Gagab ta ji ta yi karo da mutum. Ouch! Ya faɗi, yana so sa damtsa hannun shi da ta bige. La, yi haƙuri ban lura ba. Murmushi ya mata. Antin tumma aiki ke kaɗai? Ya faɗi. Ita ma ta ɓatare tana faɗin ban iyawa, ɗaki zan koma. To me ya faru? Ta faɗa mishi kamar yadda ta faɗa wa Nas. Sai dariya. Antin mu gari da yawa? Me amfanin mu idan ba za mu taimaka miki ba? mu je ki gani duk da dai na faɗa miki ban iya girki ba yusuf ya faɗi yana wucewa kicin ɗin ta bi bayan shi wayar shi ya ciro ya shiga youtube ya sacin ɗin duk abin da ta faɗa ya gwada mata kin ga sai mu bi su a hankali mu dinga yi ko ba haka ba yes ta faɗi tana dariya shi ma dariya yi sannan suka fara bin bidiyon tun daga white fried rice ɗin har ƙarshe suka yi liversus da cikin flour ɗin tas suka juye shi a womas sannan masu aiki suka kai dainin suka jera a lokacin har ma ta yi to uban wa ma ya kai shi kicin ɗin Mamta faɗi a sale tana jin kamar ta kamo yusuf ɗin ta faffalla mishi marika ai tana sana ta hana murjana ta yi fatima girkin ba don ba ta so ta burge abu da kowa ba a ciki har da nazar ta fi buƙatar ya yaba ta bar ta ne ta samu ƙwarin gwiwa ta yi aikin da basirata, ta jawo nas a jikinta kamar yadda ta ce za ta iya girkin duk da ta san ba za ta iya ɗin ba haka ta barta ta nemo sulhunta kuma a yadda ta san halin nas ba lalle ne bata ta sha kunya ba, tunda an danganta Fatima da sunan shi. Baya son duk wani abu da ya raɓe shi ya gaza ko makamancin haka. Da wannan fatan ta so ya shiga ya taya Fatima, shi yasa ta fito da murjana. Da ta ga shigar nas ɗin kicin, sai ranta ya fari ta koma ɗaki abinta. Bata san fitowar shi Yusuf ɗin ba. To mam ai ba wani abu ba ne. Girki dai ake so ta yi, kuma ta yi. Kuma wa ya taya ta ai ba mas... Da Allah ki rufe mutane baki. Ai halinku duk ɗaya ke da Yusuf ɗin. ba ku san ciwon kanku ba burinku kawai ku bijirewa duk wani abin da nake so yasira ta turo baki gaba ta bar mata ɗakin nas kuwa bayan fitowarsa daga kicin ɗin Fata ya maido mata murjanatan amma sai ya tara Hassan tafi a ganin shi koda ma fatima ta iya girki ai bai kyautu ta yi abincin gidan nan ita kaɗai ba ta yi mishi ƙarama da yawa Ga shi ba lafiya gare ta ba bayan tsayuwar da ya ta rashin mafita kawai sai yanke shawarar koma kicin ɗin ya taimaka mata Yana taka kafa shi ya ji sautin dariyarsu da Yusuf, suna kallon bidiyon girkin suna bi. Ya kai minti ɗaya yana kallon su, sannan ya juya ya tafi. Masu saurare, anya wannan Yusuf ɗin bai cika shishigi ba kuwa? Tabɗija. Wai ma kuna tunanin abin da nake tunani? Abubuwa daban-daban fa za su faru. Akwai ɓangaren Nasir ɗin shi kansa, akwai kuma mom wadda ke gina ramin mugunta ƙarshe kuma ita za ta faɗa a ɗaya ɓangaren ga fatima kun san an ce zuciya tana son mai kyautata mata lalle akwai ƙura ko ya za a ƙarƙe mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari